الخامس وفي الدول الإسلامية أكفى جم مسلمي وانا انتورا واسكي تيوا كريستوتي التي تطبق فيها الشريعة هل التعددية آه، في كافة صورها الإسلامية التي تطبق فيها الشريعة دش دش هل تأددية تبان لك يا مسلمي في كافة صورها الدينية cikin dukkan siffofinsu na addini wata kafiya da ɓangaren wayewa wal ijtima'iyya wasu siyasiyya Hal a والعائلية هل ستعتبر هذه التعددية قوسنا لأكرم ونن تعددا رحمة إلهية توصيني mutum ɗaya da mata huɗu, yanzu ya jin ƙayansu kenan tabbamanul hurriya akwai yanci wal musawatu da daidaito namiji ɗaya da mata huɗu. أم أنه ستفرض الشريعة على الجميع كوكو شريعة وجهة وقبائل بشكل ديكتاتوري ترسى ساموسو أي موسو أبون دك دكاربين يا كوي كما نراها حاليا كما يدمك جنين كفاش مسلماء أيو في كثير من الدول الإسلامية ليس كيف الله تركي arne ka san abin da za ka tambaya ba ka san amsan da za a ka ba ka yi kirista ne na gaske to ya za ka da yancan annabawa ya annabi suleiman mace dubu annabi ibrahim mace kaza waye mace kaza dawudu kaza wane ne kaza su kuma za ka sa kai ko ko a kai mulhidi ne arne ne typical wanda bai yadda akwai allah ba sai a san inda za a bulo maka to amma dai ba wannan an san ya bashi ba ya ce aljawabu ya bi mana subhana dari shida da 91 ra'aita dari shida أجلها ما شاء الله ta daga nan ka buɗa wa kansu na yake buɗe inna alya alimi mufakkir ita duk wani malami da yake da tunani hun aka ce malami masani ya san abin da ke gudanawa a duniya ya san adadin mata ya san adadin maza ya san halayyar mace ya san halayyar namiji duk wani mai tunani a duniya ma mufakkirin min munsifi ka dubo turai din ka dubo kafashin gabas ta tsakiya la ya karahu mithlu hadha sawal wallan bai iya yin nan tambaya wannan yana nuna jahilci kristoci fata'addudiyatu yawaita kan mata al'a'iliya na iyalai min haithu ka min haithu kaunuha ta'addudiyya kasancewa su yawa عائلية فقط موجودة في كل بلدان العالم الإسلامي دكا قفش مسلمين أكوشي وفي الدولة الإسلامية نز... آه... إسلامية نظرية وتطبيقية <coughs> يحكمها jami'an nizamun am tsarin gaba ɗaya na hukunta su duka ainihin yi tsabbaku alal jami'i دون استثناء ومن أساء في التطبيق اعتبره المسلمون مسلمة سكيشي من المذنبين العصاة الخارجين عن الالتزام بأحكام الإسلامية wa hadhihi at-ta'addudiyya wannan yawaitaka mawjudatun fi kulli shu'ubil alam ai ba ma musulmai ne ba duk al'umman duniya hatta inda alladhina man mabadi'ihim har waɗanda suke ka'idojinsu ilga'uha kalmakisiyina kaman makisawa an kace musu maguzawan yayi amma makisawa markus kalmax Za ka ɗauki kalman ƙarshe aka ce musu ma sawa. Hmm. su ma sawa ba su da addini su wannan addini cutar ku yi. su ne asalin anna da ake magana yanzu ana nan ana karantar da yanzu wannan ai a cikin ana karantar da ba addini in ma za ka yi addini to ka riƙe su haka sama su. na ke yan gurguzu ba maganan Allah tare da su a maguza suna bautan duwatsu maguza ko suke bautan kaza akwai wanda suke bautan kaza ba ka ga cibiyar maguza ta duniya ce tsumburmura ita ce babbar dodaniya su suna da dodaniya hausawa dodaniya su tsumburmura. to haka to mu shi haka ko